من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال قد وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله نعم إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا سرابيلهم سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت نعم إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس للناس وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك أحسن الله إليك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 wanga kwana goma ga da gobe zai fara ina son ni da kai duka mu gane kaga gobe ga indiya an ga wata ai dai kenan ko to daga goben nan an zuwa kwana goma nan afdalu ayyami dunya daga goben nan har kwana goma ba rana da ya kai wanga ranakun fifiko ya fi kun duka albarka suna da albarka sun kai sun kawo inda suka sayar shi ma wurin ya tsaya wurin ya fara ya fi dukansu albarka duk wani aiki da ka sani na alkhairi da kake yi wani rana na gaban sallah ne azumi ne gaskiya ne nagarta ne kai keep counting duk wani aikin alkhairi in ka yi shi cikin kwana goma nan to ana linka shi linkin balinki ya fi duk wani aikin alkhairin da kai cikin wani rana ku da wawan nan ba ko kuma cikin wangara nan da ba wangara nan ba ba na cikin kwana goma ga inda jiya kai azumi ko mukaddara jiya kai azumi ko yau kai azumi she gobe kuma kai azumi yau zulqa'ada gobe zulhijja na yau akwai lada na gobe ya linka na yau jiya ka ba da 10 cd she gobe ka ba da 10 cd na gobe ya fi na yau kai qiyamul layli jiya na cikin zulhijja ya fi ya fi wanda kai ba cikin zulhijja ba kun gane karatun shi yasa afdalu ayyamid dunya shi yasa manzo Allah Allah ya ce masa na baka garabasa na baka garabasa na ba da dama ka ba al'ummanka su yi aiki daban-daban wanda cikin sauki zan sa su gina aljanna da shi kun gane sanurdika fi ummatika wala nasu'uk kai duba ka iya akwai wanda za shi kiyama shayar da kyanwa kurin zai kai shi gina aljanna eh akwai wanda za shi kiyama mugun mutum ne amma ya kama bakinsa da ido da kunni kawai Allah ce tunda ka rufe asiri ka gani kai kaman baka gani ba ka ji kai kaman baka ji ba ka rufa da mutane asiri kai ma na rufa maka asiri shiga gidan aljanna sanurdika fi ummatika wala nasu aikin da zai kai mutane aljanna gobe ya baku mamaki shi yasa bai Allah zulhijja kwana goma farko na watan zulhijja yanzu kai muna muku bayanin da Saudiya tana duban wata in ta gani eh, sun gani ikon Allah ke sa gobe zulhijja na da nawa to na gane fa yanzu tun da zulhijja Saudiya ta gani kun ji sun fito su ce su ma sun gani su ma sun ce su ne su ma sun gani wani bi masu na kwana ba su da ake ciki ba wani bi na ce to dama kun gani ba ku gani ba kun je kun duba ba ku je kun duba ba ba ruwanmu ba ne mu shine na aqidat ahlus jamaa ba ruwanmu abinda za ku yi naku ne ku duba karatunmu daban karatunku daban sallanku daban mu daban abinda muka yi imani da shi abinda ku yi imani da shi ne daban hanyar jirgi daban da mota kuma daban a san ka a san ka. mun kama fadi kin har ranar mutuwa mun fadi har yaran da duka su taso su yi su yi addini su kan wanga abin don muka kyale ba mu bar wani dambiri a yaudari mu da yaran da wani gamu ahlu sunna daban tijaniya daban kowani yaro ya sa cikin kanshi Allah da suka yi imani da shi daban da wanda mu muka yi imani da shi daban su daga cikin allolin su bayan Allah akwai shehu tijani akwai shehu ibrahim mu kuma namu Allah shine ne wa ilahukum ilahu wa'id la إله إلا هو الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نعم أن كده صلاة سدبان صلاة مدبان مو نعم صلاة مي صلاة إبراهيمية سمع نفسه مي صلاة مي صلاة الفاتحة fati ita ce salatus mu kuma namu na annabi ibrahim ke sa kun ga abin daban-daban ne ko suna maulidi suna addu'an bakwai hanyar jirgi daban hanyar mota kai da ka gama muwa kai dan iska ne wallahi baka da lafiya kama guda in Salatus fati zaka kama kama in na kuma babanmu ne annabi ibrahim zaka kama kama amma mu dai mun barranta da salatin fati zulhijja na da eh, yau zulqada na da kwana daidai tara gobe zulhijja na da kwana daya na riga na gabatar da abin da ya kamata mu yi cikin wanga rana kuma akwai karatuttuka da za mu bar a yi nan nan ga game da aikin haji har layya nan ga za yi karatu insha Allah nan ga za mu yi karatu da ikon Allah za mu ta bayani abin da ya kamata a yi cikin kwana goma ga da ikon Allah ce sa zulhijja na da kwana dai gobe yau kuma zulkada na da kwana daidai 29 hijiran annabi Muhammad da manzo Allah ya bar maka ya zo Madina shekara ɗaya, 1444 ni uh, kun sabi ne sai ake da muhimmanci 1144 ga me yasa ake da muhimmanci ina neman magana guda kalimatul fasl wanda in ka bani to na iya baka komi na yin tashi na ga ma kai karatu <laughs> ce mala awon gaba kyauta kyauta ne mana ka zo ka samu lada babban magana kalimatul fasl nake so Kalima guda abinda da sa 1444 ga yi so important kan ba ta lokaci wannan 1444 nan ran da wannan ranar ya fara ranar da aka raba tsakanin gaskiya da karya ke Ranar da aka yi ne aka raba tsakanin karya da gaskiya kenan she aka fara kirga tarihi tun daga wannan rana she sa ranan da ubangiji Allah ya ce to annabi Muhammad tunda sun kiya dauki kanka da kanka da kayanka da al'umma da sahabbai bar garin kafirci ka je zuwa garin addinin musulunci to wannan ranan kenan yana da muhimmanci kun gane wannan karatun to amma mu wannan ranan ba mu komi cikin wannan ranan ko dai muna wani me yasa ba mu komi saboda manzo Allah bai komi ba mu manzo Allah muke bi ba mu bin wani kato wawa kun gane karatu ba mu bin dolo wannan kaga siffansa kasa wannan dolo ne to mu ban bin dolaye muna bin wanda Allah ya jinjina musu yana ce musu Muhammadur Rasulullah to irin su masu daraja muke bi ba mu bin wawaye aka kurin shan janna bi wani kato wawa ba faransi a bai baiwa ni ba ni ina cin na bi abinci baki nake sawa baiwa ga manzo Allah janna bin wani Randa kada na bi irin wannan katotin nan to nan da bi abinci zan sa su biya wallahi kuma ina ga ma Allah kudu ina roƙo Allah Allah randa za mu sake randa wani abu zai zo a sake Allah ka kashe mu sannan mu sake in mun an kashe mu ai ba mu sakiya Allah kiyaye mu da wannan mummuna akida Allah kiyaye mu da wannan mummuna akida miladiya 2023 muna cikin watan June June na da kwana daidai goma sha takwas ga munan nan masallacin mu na Ahlus Sunnati wal Jama'a jami'u, Taqwa karkashin makarantar mu na Darul Hadith don gabatar da darasi na tafsirin Al-Qur'ani Allah ka ba mu Allah ka ba mu ya Allah muna roƙonka dawwama da tabbata kan sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba wallahi wallahi bid'o'i da shashancin duniya da irin waɗannan abubuwa da ke zuwa na Yahudawa shi ya wallahi abin da yasa nake addu'a Allah ya tabbatar da mu kan sunna yanzu na muku bayanin ga musulmi dan sunna wai yana celebrate Father's Day yau wai yana celebrate Father's Day musulmi an baka Qur'ani an aiko maka manzon Allah ya nuna maka yadda za ka yi rayuwa har mutuwa ka tashi kiyama haka shiga aljanna kaje kana jin ba yahudiya da Allah ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin shi kake bi Father's Day har ma ka ga wa'ansu don rashin kunya kai wa'ansu ba su da kunya da ka bude fara shiga ga wani ya turo maka ka ga rashin kunya yanzu ka turo mai ayyabi ne sami kai kaso ko ne to amma zai yi irin nan na zai bai sani ba shi yasa na duba in abin zai ba haushi shan ba kai na hankuri to amma sakon na zuwa ka ji sako shi ne. la tattabi'unna na man kana qablakum hadwa al bil qudh hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuhu qalu al-yahudu wan nasara qala faman manzo Allah yace masahabai da Abubakar da Umar da Uthman da sunan suna zaune shi manzo Allah ya minbari yace la tattabi'unna sanana man kana qablakum an wayi gari addini da nazo da shi da rayuwar da nazo muku da shi da basira da wayewa da alkhairin da nazo muku da shi kun ajiye shi ku ajiye shi gefe ku kauku game da barinsa kuna bin tafiya da addinin waɗanda suka zo gabaninku hazwal kuzza bil kuzza shibran shibra taki bayan taki tafiya bayan tafiya ya zo kamar mazala na gaba sahabbai kun zo abin da zo da shi ga duka baki da ya fa bai burge ko na yahudu wallahi sahabbai sun yi mamaki suka ce kai manzo ga Allah da ka nuna mu da shi ga ka manzo ga kur'ani ga sunnoni wani abu daban ya burge mu manzo Allah ce kwarai yanzu ina ina son ku gane gafa akwai musulmin da fadis din na burge shi ba abin da zaka fadi hankali sai kwanta da shi ko ne eh hankali fadis din na burge shi shi manzo Allah ce da sun shiga kun shiga in sun taka ku taka komi ma kun fi son ku yi irin nasu ba nawa da na Allah ba yanzu don Allah ba mun fi son na Yahudawa ba komi mun so irin nasu hatta ma yanzu haka cikin tafiyanmu wanda bai kama da su ba wanda bai irin abubuwansu akwai musulmai da ke ce ma irin wannan mutumin ba kauye ne in dai zan zama ba kauye kan yahudu da nasara to allah ka da ni ba kauye har mutu ai ba kauyanci kamar wanda bai san sunna ba bari ga muku duk wanda ba ahlus sunna ba ba kauye ne duk wanda bai san sunna ba ba kauye ne duk macen da bata san sunna ba ba kauya ce duk shehun da bai san sunna ba tantirin ba kauye ne su ne wa ahlus sunnah jama'a ala basira wai faras in ba wauta ba baban da ya haife ka she ba hude ya sa rana dai waka celebrating shi bayan shi kuma fa ya kare shi sabon shekara abba afala ta'qilun Allah ya ce wa wasainal insana biwalidayhi husna wa wasainal insana biwalidayhi ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma كلاهما فلا تقل لهما أف ولا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جلاء الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وإن da Allah الله يفيد حكي سيتي تو to آية. she kai baka bi Qur'ani da sunna ba kaga kan wani katon da ba yahude wanda yake tun bai mutu ba makoman sa mutu, wuta shi kace bi dan Allah in ka tashi kiyama cikin layin su an tuje ka kana Mother's Day ya kawo Mother's Day kai ya kawo Valentine's Day kai ya kawo Father's Day kai ya kawo dabba Day kai ya kawo day day duka kai ya kawo maulidi Annabi Isa kai kai komi ya kiyama Allah ya tada kai cikin su an yi laifi waye zabi wurin mutane ka nuna soyayyen ka da su shi Allah ce to ba da ba kiyama ga ka cikin su an yi laifi sai sa bayan an tada kai cikin su in ka ga su manzo Allah kana nan ga in ka duba in aka auna aikinka lokacin za ka ce atarafu bi dhanbihim a ah, lalle Allah na cancanci aka wannan fa da aikin banza ne bai da asali cikin addinin musulunci mu kowane rana cikin rayuwarmu kowane minti ɗaya cikin rayuwarmu kowane second ɗaya cikin rayuwarmu kowane hour cikin rayuwarmu kowane day cikin rayuwarmu kowane week cikin rayuwarmu every month every year throughout 24/7 is a father is a, is a father's day duka father's day ba mu da wani rana da ba mu muna da hankali mu ba wawaye bane kun gane karatun ku sai sa ahlus sunnan da kai baka sani ba roki Allah ya gafarta maka ka ka share kai kuma da ka sani to muna rokon ubangiji Allah sa ka gane ka dawo rakiyan wannan abin baki daya Allah ya nuna muna gaskiya ya bamu iko bin gaskiya ya nuna muna karya ya bamu iko nisanta game da barin karya qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinati min rabbi suratu hud annabi shu'aib khatibul anbiya ga iya magana ga fasaha ga balaga yana wa'azi shi yasa ni da ku duka mu je wurin wa'azin annabi shu'aib zuwa ga mutanen madiyana malam umar me yace musu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه بارك الله فيك يا عمر أحسن الله إليك نعم قال موسى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم كذا النبي شعيب يتي يا قومي إن أجي وانت ساتي من شغنا amma gabani ya ce musu ya kaumin nan sun masa lalata suka yi girman kai suka yi kankantara suka ci mutuncinsa har suka ce masa ya shu'aibu ko suka ce masa ya shu'aibu asalatuka ko kuma asalawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una an natruka ma ya'budu aba'una ya'budu ya'budu ko ya abudu kuskure ne an turuka ma ya abudu ba'una au an naf'ala fi ma nasha innaka la antal halimur rashid abin da suka gaya mai kenan suka ce sha'ibu ta yanzu sallolin da kake yi da abin da ka je ka karbo cikin kwanakin ga shi yasa ka samu izza ka samu ƙarfi har kana nuna muna wai abin abinda iyayenmu suka bautatawa mu bar nasu mu zo mu bi ka shu'aibu ko kuma a'a har abin ya kai ma kana ganin cewa ka samu dama shu'aibu dukiyanmu kudi namu kasuwa namu kaya namu business namu wanda muke business da sun kuma sun yadda mun shirya kasuwancinmu she kai kudi ba naka ba kasuwancin ba naka ba ka zo za ka nuna mana yadda za mu yi da kudinmu da kasuwancin shu'aibu yi tunani ka gani ka yi tunani shu'aibu yi tunani ni da kudina da stona da biznesina she kai za ka nuna min yaya zan yi kaga cikin kai kawo under normal circumstances ko ba ka ba kaga kamar magana hankali na dauka ko to zan gaya maka da kai da kudinka da kasuwancinka da yadda za ka yi kasuwanci da riban da za ka samu da yadda za a sarrafa da hakkinka da hakkin shi wanda za ka yi kuke kasuwanci duka shi wanda Allah nuna maka in ka kuskure wutan jahannama za ka wallahi duk da kudinka ne Allah bai ba wani cikin mu dama yayi abin da ya ga dama da kudin shi ba yi kasuwanci yadda kaga dama sai sa zaka ga wa'ansu nan ga ba kasuwanci addini suke yi ba ba kasuwanci kan sunna suke yi ba suna kasuwanci ne yadda asanti ke kasuwanci ko ba ka ba shaka ji abin ga ka test kudin shi kaza ba ka test ba kudin shi kaza ana kiran shi gharar uncertainty haramun ne aka ji on test ko wani ka test kudin shi daban in baka test ba ma kudin shi me shi in baka test ba kudin shi arha in ka je gida ka iske lalatacce abu ne an gama da kai yanda muke kasuwanci ba an ce mu yi kasuwanci don yanda wato al'ummar da muka same su ciki suna kasuwanci mu yi haka nan A'a kai musulmi ne you are being guided by kitabin sunna ce sa in kai dillali ne ina ga samari mu duka in kai dillali ne ba ka'idan dillalai kake bi ba za ka duba ne matsayin ka dillalin nan za ka shiga cikin dillalancin ne da kitabar sunna ba kana kitabu sunna masallaci bane ka kai dillalanci shi ka biyan dillalai ba duk inda kake kai menene you are being guided by kitab and sunna in kana magazin ne haka in kana alaba haka ne in kana mayanka haka ne duk inda ka shiga in ka je america kai aiki ne you are being guided by kitab and sunna in ka je german kai aiki ne you are being guided by kitab and sunna duk inda kake duniya you are being guided by kitab and sunna bai yiwuwa ka ce wai don ka kai europe shi ke ne ba ruwanka don ka samu girin kan ka samu takardar germany ka samu takardar England shi kenan kai wai shaka ji mu turai yadda muke yi in dai ka kai turai har kana ganin matsayin turai sun iya su yi abin da suka ga dama to ina ga wanda ya kalici duniya da lahira da abin da ke cikin duniya da abin da ke cikin duniya ba kiriya da duniya da abin da ke cikin duniya ba shi ne ya fi cancanta ya yi abin da ya ga dama ba in dai ka ga jaman sun ya su yi abin da suka ga dama don Allah ba Allah ya kamata ya yi abin da ya ga dama ba in ka yadda da jama ko ka yadda da ka'idan amerika wani ka'ida ya kamata ka fi da shi na Allah ta shi da mutane annabi shu'aib suke ce ma annabi shu'aib a salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha suka ce kai da muke ganin ma mai hankali mai juriya mai auna abubuwa ka inda wani yayi magana ba kai ba annabi shu'aib irin wanga magana mai hankali bi wanga magana shewa waye annabi shu'aib shi yasa suka ce innaka la antal alimur rashid ma na sake ko gane karo ko kuma innaka la antal alimur rashid mun ganka ustazu kai ka san daidai to ba mu gira maka wallahi ba mu bari muna kai ba abin da samu bari to yanzu zai ba su jawabi she ce musu ya qaumi na qala ya qaum she ce ya qaum ya ku mutane ne kaga su sun ce shu'aib ko amma bai yadda wautan su ya bar shi ya zama wawa ba hmm. kun gane ko shi yasa kar in shi kai suka wauta mu ma mu yi wauta bari su da su wawaye ne ba su da lafiya ana musu jinya to ka tabbatar ka ta musu magana suna gane kai kana kasa da kake ci to shi ce musu ya qaumi ya ku mutane na na'am ara'aytum yanzu zan auna muku zan muku wani misali inji annabi shayi ara'aytum ara'aytum wana bi mana akhbiruni ku bani labari ina so mu ajiye komi gefe zan auna wani magana in na shifi da maganar na kare ku bani jawabi shi ce to ku ji akhbiruni ku bani labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi in eh, na kasance ko kuma na kasance ala bayyinatin min rabbi Allah ya zabe ni ya bani hujoji Allah da ke sama ya kalici sama da kasa da abin da ke sama da kasa she bai ga kowa ba ya kyale kowa she ya ce shu'aibu she kirawo she ya bani dalilai da hujoji ya bar jibril na saukowa wurina ya girmama ni bai magana da kowa ba yana magana da ni direct ya mutunta ni ya daukaka ni na'am wa razaqani minhu rizqan hasana wa razaqani minhu rizqan hasana sannan rizqan hasana ya azurta ni daga gare shi rizqan hasana arziki mai kyau mai ban sha'awa malumin tafsiri suka ce menene rizqan hasana akwai malumin tafsiri da suka ce rizqan hasana annabi shu'aibu yana daga cikin annabawa da manzani billionaires he was a billionaire a prophet and a billionaire a prophet and a rich man ba manzo mai yana da gonannaki yana da yana kasuwa shi ma yana kasuwanci yana da arziki to wannan abin da Allah ya bashi nan shede ce wayon shi bane ya ce wa razaqani minhu rizqan hasana tafsir min tafasir wa tafsir yaqul wani wani tafsir ce wa razaqani minhu rizqan asana ba aziki ake nufi ba Razakani ya azurta ni daga gare shi Allah rizqan asana arziki mafi kyau kyakkyawan arziki muka ce malamin tafsiri ni ake nufi suka ce ya bani annabci ya mai da ni shi ne babban aziki. da Allah na farko da nabi wanne ne ne farko wanne za ku dake to abin da nake son ku gane she malum wanga tafsirun min tafasir wa tafsir yaqul she malum ma na uku suka ce wa razaqani minhu rizqan asana ubangiji Allah ya bashi arziki ya mai da shi baloniya yace annabi shaibu bayan kai ba annabe ne bayan kai ne arziki ne bayan kai biloniya ne na kuma mai da kai ba annabe shi yasa razaqani rizqan asana ai bi ma'ana ya bashi arziki ya kuma bashi annabci Allah da na farko da na biyu da na uku ne zamu yi aiki da shi a babu shakka da uku wa razaqani minhu rizqan hasana shi yace ba wanda ya min wanga duka baki daya ku ba ni jawabi wani jawabi za bayar ka ga ka duwa cikin ayan akwai jawabi na ba jawabi ko akwai jawabi eh don ta ya ce qala qala ya qala ya qawm قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي warzuqni minhu rizqan hasana to kaga da ya fadi musu wanga duka baki da kamar yana tambayar su ne Allah da ya min wanga duka baki daya ya kuke ganin me ya kamata ni in rama ma Allah to jawabin shine Allah bai kawo jawabin ba Allah bai kawo jawabin ba domin ni da ku duka muka a dai in dai kai ne hankali ne wanda ya maka wanga don Allah niman da Allah ya da ga hal tuqabilu ni'ma bil in Allah ya girmama maka haka don Allah bauta za ka yi ko shirka dan Allah zan tabi bauta ko shirka babu shakka bauta kisa akwai wani tambaya ina jin cikin suratu hud ko suratu yunus nace Allah na iya yi tambaya bai ba da jawabi ba domin ya ga ubangiji Allah ya azurta ku da an kulla jawabin taqdiruhu hal uqabilu ni'ma bil kufran hal asa ila haram wa qad aghnani bil halal wanda ya yi wanga duka bayan Allah shan wayi garin saba mai yanzu da Allah zan tambaye ku yanzu mu dukan ga ki daya wa ta mu duniya wa ya mu rayuwar mu kafan mu kunnuwa mu bakin mu hankalin mu yaran mu wa ya mu su arzikin da muke samu wa ya mu su dan Allah yanzu in za mu yi wani abu za mu rama ma Allah da abin da Allah ya muna ga da me za mu rama mai da bauta shi ke gaya musu yanzu Allah da ya min wanga shi in bar shi in kyare shi in kau da kai in bar shi in juya in dinna bautan itace kun san ya turo musu me kenan ya turo musu shade kun san ma'anar turo shade mutum ya auna kanshi da magana ma bar kanshi ke da kai yake kun ga karatu wato ni annabi shu'aibu dai Allah da ya halice ni ya bai da ni ba annabe ya bani hujjoji da dalilai ya bani arziki wallahi ina cikin hankali na daram ban barin wannan Allah nan bautata mai itacen da bai tafiya bai komi kaman ku da baku da hankali duk abin da ya muku kun je kuna bautata mai itace wato indirectly ya jams ku baku da hankali ni na da hankali eh shi yasa wa'azi ana turo me wa'azi ana turo shedi ne da an jefa abaicin in ka ce ah da ni ake da kai ake kun gane karatu da an yi magana ai ba kira sunan ka ba shi aka yi bayani aka yi bayani Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza abu kaza kaza ne kai magana ga fa kamar da ni ake ba wanda da kai ake ai ba da kuke ce magana ba amma Allah ya fi karfi ya kira sunan ka da Allah azaniyatu wazanihi da wake an kira suna wani ce dai kace abin gade yanzu batun zina da ake yin gade kamar da ni ake fita ki yanzu misali as-sariqu as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma da wake ba da baraye ba she an kira sunanka ce dai kace kamar kai batun barayin gafa da yau Anas ke ta yin gafa kamar da ni yake da kai miki don ba kira suna ba kai ka auna ka sa kanka ciki Allah ka sa kanka ciki ni na saka ko ba ka na ce mushriki duk wanda ya da salatul fati ya fi qur'ani so dubu shida arne ne mushriki ne tantirin kafiri ne na ke su na wani ce ka da kai nake na ransu da ubangiji Allah ne halice ni da kai nake Allahu akbar kun ga karatu shi sa muna aune aune ne muna jijjifawa ne in kaga ya dace da kai kai ne kai ne kawai wallahi muna maganan gafa ina muku maganan ga mun yi muna cikin maganan nan ka jefa wani magana ba wurin kowa yake ba da kai ne kai da kanka mai fai ba wazi ba da ya bari mu duba barin gya muku ba ana son mu duka mu yadda abin haka ne amma no one is perfect mu yadda maganan aka ne amma kowa na kuskure amma ka ce kai baka yadda ba ko da baka kuskure kace baka yadda baka dan iska ne wanda ke kuskure da ya fika albarka yanzu ana yayi bayani kamar misali a ce ayyuman mar'atin istatarat famarrat ala qaumin yajidu ri'aha fa hiya zaniya duk na mace da ta sa turare tafta tana yawo mazinaciya ce manzo Allah ya ko daga ce yanzu wannan ga muna sa turare da mu ake ke kajiya amma sai kika ce eh wallahi maganan gafa manzo Allah kai manzo Allah na ne mu da alheri ne wato gashin muna sa turare to ya zai Allah Allah mu bari to kaga yanzu kin yadda kenan kina addu'a Allah sa ki bari amma jayayya da maganar nan shi ke mai da ke yar iska ina son mu ana son abinda Qur'ani ya fari da hadisai suka fari mu yadda ko da ba mu iya mu yi duka muna kuskure muna yi muna gyarawa kisa ni da ku duka ba wai don muna cikin masallacin ga ni ina fadi kuma kuna saurara mun fi kowa bane a ah, mu mun yadda ne amma kuskure zai yi ba wani cikin masallacin ga kuskure mu ma ya na shi amma abin da ya bambanta mu da kai ne shi ne mu duk da muna kuskure mun yadda abin gaskiya ne amma wani yana kuskuren kuma wai bai yadda a fadi dan ubanka an fadi baka isa ba baka isa ba tunda ba mu hana kai ba baka hana mu me fadi mun ya muna fadin ma da kanmu muke da me ana kai kake laifin ba kai kake yanzu da Allah Allah kure ya sama zinata kore kore zaka da abin zai shabar ya ya ya kare akwai da barawo ne amma liman ya yi sata ya ba da sallah su ba akwai dan fo wannan shi sabon Allah ana jajjefa maganan ne kun gane karatun ko shi yasa da ka gano akwai ni dattijo mu Allah saka mai da alheri yace lokacin da malam adam baba ke wazi ke je nemo shi da farkan shi suna yawo wannan zamanin na ba irin zamanin gaba yanda ma suke bin mata ma albarka na ciki kaɗan don da su ya kama hannu da suna yawo ne su gaji su kowa ke gida kai kuma yanzu ba kyau <laughs> eh can za a yawo abinan abinan an ga wanga annabi nan abinan abinan yawo yawo da yake haka amma na yanzu la ilaha kosassu ne wani ya kosa ya fi baban shi yana ba mu labari ya ce wani suna yawo yawo fakajo na mace da boyan gel ke suka ji mala da baba na watsi ke ce kai ajiya da muje ji wazi ka ji wa boyan gel za su ji wazi ke suka je wurin jin wazi suka zauna suna cikin jin wazin ke malam na wazi yana zaina ta bayani malam na ta bayani malam ba ne ce an yanzu ma wurin wazin ga wani da farkanshi suka zo shi ya duba ta kuma ta duba shi to wa ya gaya ma malami Allah ya gaya mai to kaga yanzu Allah malam ya zage su bai zage su wa ana jajjefawa ne cikin jajjefawa ne sai ya dace ya ne shi ce to mu je gida shi suka tashi ta so to shi wazi haka yake ba son kai fada da wazin amince ko da kana kuskure ka roki Allah Allah ya sa ka gyara kun gane ko wallahi inda ne she kai daidai sannan kai wazi na sai da Allah in ba da annabawa ba wani zai wazi inda she kai daidai sannan kai magana banda annabawa ba wani zai magana domin ko kullu bani adam Ki sa mu da muke magana nan ku yi tunani muna magana don mu fi kowa ne a muna maganan ne duk mun yadda da magana ko da ma magana na bugu mu yana dukan mu yana damun mun yadda kun gane karatun ko to amma wani shi bai yadda ba wa'azin da ake ana tuturo da mutane na ana je da na zama zauna ga na kama da dabba dole da mutane nake magana dole ina jejjefa da mutane ina kaga na rika bodiye ko na rika rogo to shan ka jefa da dabbobi amma tun da magana nake yi dole in jejjefa da mutane mutane ko ba ruwana babba ne yaro ne malami ne shehu ne ba dan tijaniya da sunna ne billahi zin na jefa kowa ya samu ya samu ni ba ruwa ya maka dadi bai maka dadi ba haka za to shine annabi shu'aib ya ce musu kama in kuntu ala bayyinatin min rabbi Allah da ya min wanga abin ya girmama ni ya mutunta ni ya rufa min asiri don Allah in na je na bautata ma itace ba Allah ba ku gaya min ni wani irin mutum ne kun san ya iya magana ko ya iya magana ko bai iya magana ya iya magana kai bari mu yana daga cikin basirar iya magana kai magana ma in kai magana ka gwamnati ya ce dan yake wallahi sako ya shiga mm. amma kai magana ka kare ce ban gane abin da yake ciki ba tunda <laughs> da ka iya ka ce maganan da ni ake sako ya ne sako ya shiga sai sa dr idris sakon shi na shiga tunda maganar shi ya tara duniya ya tsaya har wawaye ma sun wallahi magana da ta iri na ga wani mele mele ma ya gane ce wallahi doctor da ka zo ka daga wani wawa ya gane yana fadi shi ba ta yana doctor idris wani ya ce ka ce kai wawa da maka ga ta ni wawa gane ta ah, lalle sako ya shiga wanda ne babban in inda wawa ya gane dawa. ko dai to shi ne yake ce musu in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana sai ya ce me wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an sai ya gano domin duk lokacin da ka gaba annabi ya sake magana akwai abin da ke faruwa ya sake magana shi ana nana ana maganganu hunhunu ana maganganu domin annabawa barin da muku an fi gulman su da kowa sai sa kaga ga wai kai kana da daraja kana da masayi ba gulman ka ana gulman kowa manzo Allah ma yi gulman sa balle kai amma wani lokaci ni yake gulma na in ka gana gulman ka ka kai ka kawo Eh, in baka kai kaka ba gulman eh in kaga ana hunhunun ka Allah ka kai ka kawo to she ana hunhunun annabi shu'aib kun gane ko ana maganganu kun san maganganu she maganganu cikin nan muke gane kamar maganganu na nan sai suka ce ah mutumin gafa shi ma yana kasuwan wani o ko yana dabara ne in mu muka bari she shi ya take advantage situation hmm. kasan mutum na iya zai fit da kai kan abu sai shi ya je yi ko ba ka ba ya maka dabara kamar yana maka nasiha in ya fite ka ciki misali misali misali Allahu akbar Allahu akbar yari aka gani kake so ai ya kamata ba ku misali ne za ku ga she kace kace Abdul Halim yari yanga da zaka auren gafa ba ta dacewa da kai azan problem ne kaza kaza kuma ka kawo yariyar wurin malam ya duba shi malam ya duba shi malin ya ce yariyar nan fa yadda nake ganin nan ba zai yi ba abin gaba akwai matsala akwai kaza akwai kaza kai ko malam ba ma ka zo a baka shawara ba ne ka zai dukuro a sa albarka malam ya ta magana ya ta magana shi ka fito ya ce a ah, to an ya koyi yadda malam ke yin ga ba malam na son in fita ciki shi ya zagaya ne. ai ana haka nan ko to irin shi suke yi ma annabi shayu don wani na iya fit da kai kan abu da kawo bari ma shi zagaya mata ma na yi ma maza mata na yi wayansu su ma kai mijinki ga dan iska ne fitar kan shi kake yadda ki aure shi kina da ainihin shi ta ta zagaya don su ba su da kunya ba ke kika ce ni gara ce kai wariya ne ina magana da ke kashi kike ci wallahi mata su ba su da kunya a'a in ka gani mace ta ce in ka ga mace ta ce kama surin kaddan da na ji kunya in ka ga in ka ta ce sauran kaɗan da na ji kunya je ka bincika abin fita gari ne abin barin gari ne kai ya cika da kai ka bar gari amma ita wasu wurin kaɗan da ta ji kunya to shi yasa ke cewa su mata mutane Allah kuma ya samu mutane na to shine suke dabara cewa sai suna maganganu ko annabi shu'aibu na son shi yayi dabara ne in su suka bari shai take advantage in situation na to da ya ka haka nan shai ce musu wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ai ba ina fama bane fa ni in je in aikata abinda ni nake hanin ku ba ba wai ina fidda ku ciki ni in je yi bane a'a wanga tunanin duk wanda ke min to yayi tunanin banza kuskure ina kasuwanci amma ba wai ina hana ku bane ni in je in aikata kusan ma ka'idan shi ne kan ni in hana ku abu ni na hannu eh shi yana da muhimmanci kwarai duk mai da'awa ya duk mai da'awa ya kamata duk abin da yake hana mutane waje ya kamata ya yaki gidan shi shirin abin ya karfin shi kun gane karatu ku to irin haka kuma kaga muna taba gida kaga ya zauna yana zagin gidansu ai dole in kace kace da ku sannan fita waje kun gane karatu ya kamata ina koyi bid'a gidanku ka fara rusa gidan gidanku in akwai matsala gidan a fara fidda matsala she dai ana iya ya fi karfinka kamar yadda Abu Lahab ya fi karfin manzo Allah shi yasa Allah ce da Annabi Muhammad wa'azin da zaka yin nan ina son ka gane wa anzir ashirataka al-aqrabin واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين shi yasa da manzo Allah zai fara wa'azi she Allah ce fara gida shi ya tara mutanen gida kisa sunna ne kusan wajibi ne kusan dole ne in muna bayani na wanda muke yi kan na gidan mu fi zafi na kowa kan na kowa ba gane karatun ba amma kana sha ce ai bai bar ma mutanen gidan shi ba in kaga an ce malami bai bar mutanen gidan shi ba yayi daidai da min bai yiwa kai ka tace ku komi ku daidai ne amma wasu suka yi akwai wanda su wasu da addu'a uku gidan ba su wani addu'a bakwai gidan su amma suna yi ma mutane cikin kuma shi su su ba su addu'an bakwai amma wai kai sun maka eh, da Allah ya adalci eburin kuna da kunun ku ba ku ja santi ba ku ya santi ba Allah ba ku ya santi ba ina zanne ya santi na daga jiwo banji yanzu na fani wanda ya ji halin eburin eh, kuna da kunun masara daban da kunu daban duk ba gidansu guda ba duk su guda duk su guda shi yasa ka yi bayani game da al'amarin wa'ansu ya kamata min sawata gida ko ba ka ba shi yasa ahli sunnati wal jama'a dan wanda muke ne ya kamata a fi ganin shi wurin mu sannan wurin wasu mutane da ba. ko gane karatun ko shi kana kusa da mu sunan ka wayyo don mu fi damun ka da yan waje kun gane karatu ku. to shine annabi shu'aib ke cewa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an don Allah da aka ce ma annabi shu'aib ya iya magana ya iya ko bai iya ba Allah maganar da kurna nuna ya iya magana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ai ba ina so in saba da abin da ni nake hana ku ba ko in ce ka ku yi ni in je in yi yace wallahi to ni ne farkon wanda zan hannu sannan ku shi suka ce to annabi shu'aib in dai ba dabaran kasuwanci ba ne, me kake ya malansa shi ce ga abin da nake son ku gani na in uridu illa al-islah eh, ma ba abu kaza nake so ba ko ba kaza nake so an ce to me kake so yace abin da nake so ne in uridu illa al-islah abin da nake so shine al-islah gyara in gyara kuna barna kun dauki hakkin Allah kun ba mutane kun doki haƙƙin Allah kun ba itace mummuna aiki ne kun doki haƙƙin mutane kuna ba kanku kuna zalunci to ina so a doki haƙƙin Allah a bashi a bar bautan itace a bautata ma Allah ga mutane ka a ci shi kan zalunci in uridu illa al islah shi ne gyara sa wazin da muke yin ga mai muke nema gyara gyaran shine shehu ibrahim shehu tijani ba aiko muna su ba shehu tijani shehu ibrahim ba alloli bane shehu tijani shehu ibrahim ba su kai matsayin manzo ba ba manzanni ba ne shehu ibrahim shehu tijani ba su shar'antawa ba su hanawa ba su sawa wa ya kamata a bauta tawawa Allah wa ya kamata a yi biyayya Manzo Allah to shehu tijani fa shehu tijani shehu ibrahim they are all ordinary people like us us hmm. mutane ne irinmu masu biyayya ne ba masu sawa ba ne wa ke sawa Allah da manzo Allah suke sawa to wanda shine al-islah gyara shi sa tauhidi gyara sunna gyara in uridu illa al-islah mastata'at shine gyara gyara akwai gyaran da ya kai a ce maka bar ita itace ka ta ma Allah ai babban gyara kenan akwai gyaran da ya kai kana zaluntan dan wanka kana karban kudinsa a ce bar masa kudinsa in ai kasuwanci da adalci akwai gyaran da ya kai shi yace in uridu illa islaha masbatat Ki gyara ne wazin da kake mai kake so wallahi gyara nake so menene gyarar yace haba ku duba manyanku da yaranku da irin hankali da Allah ya baku kuna da hankalin ku juya kudi tun daga 1 CD kan a duba ya zama 10 million Ghana CD in kana da wanga hankali don Allah ka bar Allah kana bautata ma itace itacen nan kai kana kallo garan da itacen ya tashi wannan ita ce fa Allahu akbar Allahu akbar itacen nan fa suna kallo aka shuka itacen itacen hatta inda za shuka shi shan da mutum ya nome ya gyara wurin ya kawo karan ya zo ya kafa don akwai itacen da ana soka karan ne akwai wanda ana sa ya sunan shi ah, shi zarran nan ne kwayan masara ko abin nan kai da kanka kasa ita itacen ya tashi da ya tashi ma kai ke zuba mai ruwa kana zuwa mukaddara ma ba ruwan sama bane kai ke zuwa mai ruwa kana zuba ruwan kana zuba ruwan kana zuba ruwan sannan iya wani balan sai ka ga gyara ka gyara she tashi ya kyau da ya kare she ka ce kai ne Allah na akwai wawa da ya kai ka akwai mara hankali da ya kai ka shi sa annabi shabi annabi Ibrahim ya ce ma mushrikai uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun sai san in ka ce ma mushriki baka da hankali an yi gaskiya ko ba gaskiya ba Ita ce. kai bari ga muku ba cikin labarin annabawa cikin tarihin larabawa da wanda suka musulunta suna gaban manzo Allah she ɗaya daga cikin sai ce manzo Allah akwai abin da na tuna she sani kuka da wannan na tura ko shin fashe da dariya to na kukan ban son shiga wurin don kai kai nisa kwarai wato to bari yi bayani don wani hankali shi na wurin yace manzo Allah abin nan na tura yake sami kuka shi ne lokacin da muke ganin cewa in ka haifi a mace kunya ne domin na mace ba wani ta saka kunya in ji su ana yi yara nan ga wata zo maka ciki ta zo maka da ciki ko kuma makiyi sosai wanda baka son shi shi ta kawo shi wani shi miji shi take so lafiya wanda soyayyen ta kai ke wanda ta samu kuɗi kaga akwai abubuwa da ke faruwa to Laraba na ganin tana kawo kunya tana kawo wato tujara sai sa da an haifi na mace shi su tone rami su sa yace na doki yariyan da zan jin sa ta rami na baraka mata wanka aka mata shiri tana da wayo kada aka sa gurasa hannunta na tone ramin ina tone ramin nan kan sahara kura da turbaya na zuba jikina jemu na duka ta aje biredin ta nan tana share min tana sharewa tana shishare min yace manzo Allah duk da abin da ta yinka ban ji tausashin da bisa ta na tuna shi yasa ne kuka na biyu fa ce na biyu <laughs> ce akwai gumki da muke yi gumki da wani akwai da muke yi da alkama akwai da muke yi da dabino to akwai da nayi da dabino to na dabino nan da nayi shi aka wayi gari ba abinci gida kun san gumki turu shi aka yi shi da dabino aka yi da kan shi dabino kunni shi dabino hannun shi dabino kafan shi dabino tumbi shi dabino kun gane ai kaga mutum yayi abu da dabino ya ci ya koshi kenan she shi da dabino yana nan gashi nan kullum kuma da su fita she sun ce to dabino da mu je a taimaka mana yau kudi ya zo gida kai ne kaza a bamu lafiya don kaga an ce an maida mutum gunki an maida shi Allah ke she ce rana daya she na zo na je kasuwa ba kudi na je na komo ba abinci ba abinci ba abinci kin komo ba abinci na fama duka ba abincin ci she na zo mata na sai gumi yara na kuka ba wani abinci ba ba ko na fita ba yadda zan samu abinci da ya saura guda kurin shi ne Allah ne to da magana ya yi yawa shi na bi Allah shi na ce to Allah yau problem akwai problem ga mata na ta gani bata samu abinci ta ce magana ta yawa yara na kuma suna kuka shi sa abin da nake rukunka ne ba wani abinci da ya saurashe kai sa za mu babballe kan mu ci ya sauran da Allah ya sa muka samu kudi mun sai samu mu zo mu yi ka she ba Allah hankuri da Allah ya je she balle kan ya ba matan shi ta ci ya balle hannu ya ba yaran suka ci don Allah akwai hankali She san Allah ya kira mushrikai she ya ce innahum illa kal an'am sai ce bal hum adallu sabila ah, da Allah ya yi ne ko bai daidai ba kai yanzu aka kuma wanda ke gani wai shehu ibrahim ne allah shi don allah akwai wawan da kai shi to shi shehu ibrahim da ba a haife shi ba ya zo duniya wane ne allah shehu ibrahim kaza shehu ibrahim wallahi suna maganin shehu ibrahim ne ya baka mamaki fa yanzu aka ya wuce shehu tijani suna maganin shehu ibrahim yana da ban mamaki to kana yanzu aka da karatun ga na ce shehu ibrahim shi ke rai ya bata tun mace kwando kuma shehu ibrahim gaba kuka da mu ma muna shehu ibrahim ni da kai ina zanen ga ni ma mu akwai shehu ibrahim eh baba na shaktabi shi ma shehu ibrahim ke sani ma suna ana suna na anas barhama Da mu ma da mu ni ma baba na ibrahim ne ko dai anas ibrahim tawfiq al-bakri sai sa ma shehu barhama ne ba ku kare ne gidan ku barhama yake ba ko ba ka to kada da kace shi Ibrahim din kuru shirya ya baka to ni ma shi Ibrahim don ni ma sai ne muna menene barhama don ai Ibrahim shine barhama ko ba ka ba Ibrahim Ibro wurin su ta barhama sai sa mu ma menene barhama ne Allahu Akbar sai ka ga kaman naku ne ku kare mu ma muna da Ibrahim gidan mu sai mu na mu Ibrahim ahlus wal jamaa eh ba na kwama ta la bane Hmm, shi yasa ba ku kare ne barhama ba mu ma barhama ne anas barhama ah, kuma na alu sunna wal jama'a eh munki to bayan Allah shine annabi shu'aib ke wanga bayani su gane cewa in uridu illa al-isla'a mastata ai ina neman gyara ne amma iya gurgudo domin shi suna tambayar shi to kai da ka iya me za ka iya kai kun san kana wazi mafiya mushrikai na magana haka nan ko kamar yanzu haka in kana wazi hatta ma ahlus sunna na fadi ahlus sunna suna fadi wallahi ahlus sunna na fadi kuma zai ba kuma mace malamin ahlus sunna da kai da shi shi ke irin magana mushrikan ga in kana wazi kana faman ka gyara batun tauhiri sai ka ji bai kai ko ina me za ka iya kai ko ba su fadi Nan da muka fara wazin da'awa muna zuwa muna kowa sai ka ji ba ku kai ko ina akwai da ya zo ma kan titin da rabi sun gaja muna ba kai ko'ina. ina to kai ko ina nan lalle ba mu kai kai ko ba shi ne mutanen annabi ke gaya mai to kai me za ka yi kai ya ce ai ba wuri na yake ba wuri wane ne wa ma tawfiqi illa billah illa billah in dace in kai ko'ina ba wuri na bane Allah ne wallahi shi yasa akwai wani malamin sunna yana maganganu shi kaga kaman bai fahimci ma sunna ba ba zallan malamin sunna ba ka karanta sunna bude Qur'ani kai karatu shi yasa kaga malamin sunna yana da'awan sunna yana da'awan limancin sunna yana da'awan jagorancin sunna bai san manhajin ba yana abin da ke saba mu manhajin shi shi yasa ya kamata jagororin sunna kullum suna karantar da sunna in ba haka ba kaga jagorancin da tafiyar ko yana kalubalantar sunna shi yasa wasu Allah ya fi musu ba su karanta ba ne duma ba wai don mutum ya zama sheikh ko ya zama limami cikin tafiyar suna ya san komi ba a wallahi tallahi na rantse da Allah kan shigo tafsirin ga mace ta tambaye ni wani hadisi fa she na ce wanga hadisin ta ce eh malam she na ce turo min da ta turo min na rantse da Allah ban taba ji hadisi ba shehu da na je in bincika hadisin shi ga hadisin ya inganta imamul albani ya inganta shi amma wurin ta na ji. kuma ita bata je jami'a ba ni kuma na yi jami'a ni kuma na yi kulliyatul hadis wa dirasatul islamiyya kan mu kare na haddace hadisai 1200 amma ban san wannan hadisin ba kun ga inda labar addini ke ko kun shi ba wai don kai ne kaza ka fi kowa sani ba an yi duk karatun da na yi ga yanzu cikin masallacin da wani ya tashi ya faɗi abin da bantun da na yi karatu da research na da sauraron na ba ni ba da ni da limamin Haji Umar da Shakkami da Sheikh Ismail da su ma Dr. Sani Rijal da su Dr. wani ya tashi ne ya faɗi abin da ba su ba eh shi ke nuna wa fauka kulli zai ilmin abin. bambancin ne mun mai da wannan abin sana'a mu muna ciki amma ba wai shi ke nuna cewa mun fi kowa sani ba akwai abin da zaka je ka ji wani wuri ni ban ji ba ban karanta ba kai kuma ka riga ka ji shi yasa da an tambaye ka wani abu kai saurin bugewa ka ce ko eh to bari na bincika amma in baka ji ba ba shi a adamul ilm bi shay'in la yanfi wujudahu rashin kai baka sani ba bai tabbatar da ba bashi ana iya baka sani ba amma yana ne kai barin gaya mana abinda ma yanzu na jahilci cikin ilimi ya fi wanda na sani ko dai ba ku yadda ba ko ba ku yadda ni na yadda eh? shi sa ba wai lalle wai don kai limamin sunna ba ko kai jagoran sunna ka fi kowa sani ba a an ya kai ne liman kai ne ana ramma ka haddace qur'ani duba ka yi ka haddace qur'ani wani ya fassara maka ko ba ka ba wani bai haddace ba ma shi dai fassara shi ya kamata mu ta binciken sunna kullum muna karatu muna bude littafi akwai lokaci cikin karatun da muke yin ga akwai abin da tun da kai jami'a baka san ciwo ranar da zaka yi nazarin ayar ranar zaka gane sai sa jami'a ana baka makami ne na iya bincike gano ilimi amma ba ilimi duka ake baka kun gane karatu almajiran jami'a ke da wayewa ba wayewa don an saka ilimi duka kansu bane a an ba su makami na gane hanyar da za su bi su gane abin Go back and crochet. So they didn't give us fish, they taught us how to fish. Ba sun bam kifi bane, some na mu nuna mu like inda ake kamun kifi. Ce sa ko kifin ya kai kuma shi ne mun kama shi. Mun gane karatu. Ce sa dan Chinese aka ba shi kifi, aka ba shi kifi, abincin Chinese ne. Ce ce da mai ba shi kifi, ce don't give me fish, teach me how to fish. Kaka ba kifi, gwada min yadda zan kama kifi. Ka kullum ka ce min ga 10 cedi, ga 50 cedi, gwada min inda zan yi sana'a in samu 1 million 2 million 3 ko ba ka ba wannan bai fi ba wanda zai ta kullum ya ce da Allah je ka sha shayi za ka yi kaza kaza da wanda zai ce to malam ga a daidaita sauwa a fara aiki wannan kake so ka san na shan shayi tun da safe ko dai a daidaita a daidaita wannan kai da kanka za ka ta me ba shayi bo ba shayi bo shayi da milk za ka sha aha ka kuma eh, ka ci kwai da sadi da kuma ka sha shayin famfa kun gane to shi Allah sa mu gane to shi sa bayan labin da nake son ku gane ne da suka ce mai kaman kai inna za ka iya ka kai me za ka iya kai shi ce ai bauri na yake ba shi sa annabi shu'aib wallahi da aka ce khatibul anbiya anna ku ta dubo maganan kuna auna title na haka ne ana ya ba wani title na ka duba shi ka san ba title kariya ne amma annabi shu'aib khatibul anbiya ku duba magana haka ne ko ba haka bane da yace musu in uridu illa al-islah mastata iya gurgudun jara shi nake so sai suka ce to me za ka iya kai sai ce me wama tawfiqi illa billah wama tawfiqi illa billah Allahu akbar Allahu akbar ba abinda Allah ba abinda ke burge Allah kamar wanga magana kun san ma nawa ma tawfiqi illa billah shine kace la hawla wala quwwata illa billah laysa li hawli laysa li quwwa laysa li ayyi shay'in al quwwa al hawl ayyi shay lillah ni ban da dabara ban da karfi ban da iyawa wallahi komi ga Allah ne wama tawfiqi illa billah in dace bukata ya biya dawon da ya kai inda zai kai ai ba wayo na bane dace wane ne akwai wayansu mushrikai cikin kuma ga. jahilai ne da in shek taufik in ya yi wa'azi ya kare she in ya gama she ce wa billahi taufik ko ah, a dewa sun shirin don ku kusan san wannan ba eh dewa sani yawa sani she dai kawansu ba baba ta da su muniru ko in yi wa'azi ya kare she ce wa me she ce wa billahi taufik kun san cikin sunan shi kuma akwai me taufik she suka zo da su mashakta fikiradi wai dan riye ne yana yaba kanshi in ya kare wajibi she kira sunan ya ce, billahi tawfik <laughs> ka san wani ba ka sanin jahili ne shi ya bude baki <laughs> to ba su san kaman wa billahi tawfik na wani abu daban ne kun gane kan amma sunan shi ne tawfiq amma dacin nan gaba da hannuwa yake to annabi shu'aib shi yayi wannan wa ma tawfiqi illa billah in cin maguri bukata ya biya dawon ya kai inda zai kai ba wai don na fi kowa iya shirya kamara bane ba wai don na fi kowa iya magana bane ba wai don kowa na fi kowa iya nazari bane ba wai don na fi kowa iya sara magana bane abin ya kai inda zai kai bukata ya biya ce lamarin na Allah ne ce sa kun lura da wasu malumma yayi yayi dabara yayi wayo yayi har yana nuna da mutane malami ga na fi shi magana na fi shi wayo na fi shi jami'a na fi shi karatu na yi kaza shi yayi ne ba iyawa bane ayi dace albarka ya shiga ciki akai inda za kai wake wannan aikin Allah Allah ce sa duba an duba ko da kai gwani ne ka iya sosai she kuma ka komo ka ce ma Allah ga ka ga abin fa Allah ya bude maka ka iya amma shi kuma ka ce ma Allah la haula wala quwwata illa billah yana burge Allah shi sa duk wanda ya ce la haula wala quwwata illa ya gama komi wallahi ya gama duk da ka ce la haula wala quwwata illa billah then Allah automatically takes charge mm-hmm. sai karbi rayuwanka gaba da komi cikin da'awan ka ce la haula wala quwwata illa shedunki in kana aiki la haula wala quwwa illa billah akwai su wurin aikin su ana musu makirci ba sani ba ko dai to kullum zaka shiga la haula wala quwwata illa billah annabi muhammad sabai suka ce in muna zaune mu da shi yana muna magana yana muna wa'azi ana wa'azi wurin zama manzon Allah da yayi fira kadan yayi fira kadan gaban shi kai yace la haula wala quwwata illa billah ana cikin fira ana fira ana fira ana fira shaka ji kuma la haula wala quwwata illa billah ku yi kokari ku ta la haula wala quwwata illa billah kamar da kuke cin abinci kuna shan ruwa ko menene kana zaune wurin aiki kamar kana turai office ne kana aiki kana rubutu kana rubutu ko kana zane kana zane da ka dan samu off kadan ko ka dan samu wani farab kadan na fira kai kokari la haula wala quwwata illa billah yana burge Allah yana burge Allah da ka ce la haula wala quwwata illa billah me makiri na zuwa sha Allah ce a wanga baka iyawa ni na riga na take charge rayuwar shi wanga ba naka bane baka da rabo cikin kun gane karatun ko shi sa ka tala haula wala quwwata illa billah in kaga an taru maka kamar da yan zango in da su maka iya shege shi a taru maka kun gane ko maluma su taru da malam dattawa su taru ma dattijo sarakai su taru ma sarki mata mata sun yi su yi yayi don abuyan su guda kuro anya sai zani a sa mai a sa mata a sa ma zani ta ji kunya sunan zani ke kuma <laughs> she kowa ya sai she a sa shi a je wurin suna da shi she ta ce eh yau ta ji kunya kika sa eh ta ji kunya na kenan da wata ake wallahi da wata ake to kaga eh irin wani abin ya ta in kika ga ana yi kai dai Allah sa ke ahli sunna ne ta la haula wala quwwata illa billah to dukkan su kunya shi ya cika da su ta sa duk lokacin da kaga kana shakka kaman there is a threat coming kana shakka akwai threat kana shakka akwai damuwa sai sa wanda suke neman alu sunan jamaa wallahi you people are wrong wallahi su suna saman kamar su ba ku iyawa tafiyan alu suna tafiyan Allah da manzo Allah ne ku barin tambaye ku wa kuka ga ya iya ya imma tafiyan sunna ba shi sam wallahi da ba kun ga tafiya alu sunan jamaa ga rolis ya taka tafiyan ya ne bai taka tafiyan ya kasa eh ai duba iya eh, eh, malumma sun sani ya ne ni an yi an yi yace shi bai saurara musam amma yanzu na wani sake na wani sunna da akwai abin da wani suke so ya taka cikin gane bai takawa da Allah akwai abin da wani suke so ya taka cikin gane bai takawa a ah, da aka ce maka gashi zuwa aka ce ga Rollins kai ana ba kiran sunan sa ma mai jan kunni ta na yake ba wai kamar ya tuci ya abin ga ko ya sa polisai ko sojoji a ah, muna faman mu gaya mai mu ma sunan mu ahlus sunna muna ne ce a bai yadda za mu yi limanci muna so a sa graphic ya buge ko me za mu yi bugewa ne ko inda aka zauna babu da gaskiya bai Allah ana gaya mai ne su ba kowa bane a taushe su ko ba ka ba limanci ma yau ba wani limanci shi na gudan kurun shi muka ce akwai limanci wannan na tijaniya ne mu ma ba na mu ahlus sunna a limancin gadan nan ba na kowa bane na tijaniya ne kawai kwarai haka dan ka je gidan limancin ka ga su shehu tijani suna baya da su shehu ibrahim to mu muna cikin shehu ibrahim eh na shehu ibrahim suna salatul fati mu muna yi yanzu kai ne salatul fati da wanda ya da shehu ibrahim shi ne limamin ka in ka yarda da shi wallahi bai yarda da shi ba ni ba munafiki bane kullun na fadi su ji ni ba limami na bane kuma ba wani constitution da wai ya ce cikin gana wani dole zama limami na a ah, ni ba gauta bane ni ba wanda zai zama min limami she wanda inda cikin gane gane she wanda na zabi kun gane karo eh hatta yau ma in nace a'a Allah kiyaye kan jawo maka kaina bala'i yanzu na ce ne limami na shikenan wani ya hana Allahu akbar da Allah yanzu ka ce cikin gana obinim ne limamin ka wani ya hana ka akwai inda za ka yi kawai ba ya daba to balantana cikin tafiyar sunna shi na ce haji umar ne limamin na kai ka hana ni kaga so waye ba haji haji umar ne limamin mu da shi ba mu san kowane limami ba in bai maka ba kai ya kai iwo tun daga akra haka zo kuma shi ina da min zafi suna na anas anas suna jama'a mun kiri haji umar shine limami takar ba <laughs> Allah akbar don Allah yanzu ba akwai wata wasafu ana ce mata mama Fatima yanzu wani ya ce ba Fatima ne limami limami shi wani wani ya rashi shi kira sori sauri tana ta wuntu mutuma tana mutuma tana ina ina kallo ba ba ta da sauki <laughs> ba ta da sauki yanzu shi ne ce ita ne limamin shi ita nan shi shi ya dauke ta liman da Allah kwai zai hana cikin gana balantana mu mu ce Haji Umar ne limamin mu shekara ce wai dole wallahi Haji Umar ne limamin kun ga abubuwan da Haji Umar ke yi yana cewa a ah, yayi kaza yana wallahi Haji Umar yana yi ne tawadu'an amma maganar gaskiya ahli sunna ba su da wani limami cikin kasan Ghana shi Haji Umar aiki mu kuma ya nuna kun gane karatun ku shi yasa mu Haji Umar shine ne shine limami ya kare in kai in kai wanda ke bi Sheikh Ibrahim limami gani bismillah ni ba wanda ke bi Sheikh Ibrahim da zai yi min limami ba wani dan dariƙar tijjaniya da zai zama ni Anas ne limam ba shi amma kai ka iya kai wannan kai da ka zabi wannan zabi wannan in kai ka zabi wannan gabin to ni bai da zabi ke so ko na zaba abin da yake so kun gane hatta ma cikin tijaniya akwai wanda ba su yarda ma limamin su bane ko dai yanzu su ɗarai sun yarda limamin su ne a'a ai za a yi rigima ai rigima ta cikin gida yanzu misali shi shek abul fadl ya ga limamin shi ne yana fadl ya ce ba limami na bane ko ba ka ba to shi sa in wani ya kamata ya dama ai su wurin sai kamata fara to shi sa mu ahli sunna wal jamaa kaga su yan al limamin su kenan ko ba ka ba su ma bangaren su abul fadl abul fadl ne menene limamin su mu kuma ahli sunna wane ne limamin mu haji umar imam akwai fara ciki fara ciki kan kana fara baka da lafiya wallahi baka da lafiya je in ma ka je psychiatric ko ka je kwalebu ko ka zo ji ko kuma ka je masu rukiya su maka rukiya ku gari karatu shi sallah samu sa mu gane wa ma tawfiqi illa billah Da dacewa na ga Allah ne sai ce me alaihi tawakkal kaga Allahu akbar yace alaihi tawakkal yace shi Allah nan gare shi na dogara lafiya bi annahu alqawiyyul mutamakkin min kulli shay ga karfi ga iko yin abin da ga dama don Allah mai karfi mai iko dogara gare shi shi yafi ko kuma ga wanda bai da karfi bai da iko dala zan tambaye ku kaman ganin ga misali misali misali zan muku don ku gane me duban tefi a babu an ka ce ga me duban tefi ga akufado wa zaka bi hmm? ga me duban tefi da akufado wa zaka bi ai ko me duban tefin ko ba banka ne baka bi shi wallahi ka bi ba shi ma ya ce yaro bi shi don nan ga inda rufa asiri yake ce da misali na mu to misalin wangama na Allah ya fi karfin wa da Allah da bawa Allah wa zaka bi da Allah da bawa Allah wa zaka bi sai sanin shabi ce ni ne da itace da Allah alaihi tawakkal na dogara ga Allah sai samu ahlus sunna mun dogara ga wa wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkal gare shi na dogara sannan ne wa ilaihi uni wa ilaihi uni sai sannan samu masala wurin shi nake komawa da na ji ba dadi cikin dare karfe uku Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad Allahu akbar Allahu akbar Allahumma hdina fi man hadayt wa ilayhi unib da ka kare no ka sauka Allah abin da na tashi cikin daren ga da abin da ke damuna kowa ya samu takarda ni ban samu ba na yi ban samu na san ba wanda ke bayarwa shi gare ka shi sa Allah na komo gare ka wa ilaihi annabawa dukkansu me suke yi ina ba kuma zuwa ga Allah ko kuma a ba cikin madare Allahu akbar kai sujada kai addu'a ka kare Allah ga ba bangaren jiki da in ka doke shi ka ajiye kasa Allah yake burge Allah kamar huskar ganga. in ka ajiye huska ka kira sunan shi jin daɗi yake yi ba ga huskan gaba shi sa. ba daukan huskan ga ajiye ma kowa kasa shewa akwai wani sarkin Kano da aka tube shi kujera in yana zuwa ana mai sujada eh sarkin Kano tsohon sarkin Kano na gan shi daga airport yana shigowa ana mai sujada in da mai sujada kuma she koma sai a mai sujada she koma sai a mai sujada ya ka doki masanin Allah ana ba ka ka yadda ko ne magana kuma shi yana da yana da ilimi yana karatu kuma ana mai sujada to sarki garin ya maka annabi Muhammad Mu'az bin Jabal ya fito Yaman sujadan da ake maka nan da yazo shema manzo Allah irin wanda ake maka ce ya fadi manzo ya ce ma haza ya mu'az mu'az ne ke ga she mu'az ya ce na je na iske sarakai sarki irinka ana musu sujada she sa naga kafi sarki a kai sarakan da ake musu sujada nan kai kafi karfin su tunda kafi karfin ana musu kai ya cancanci a maka mazalla ce la kaka kara lau amartu adan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li ba'liha kai wasa ka sujada sujada na Allah ne ni ba Annabi ne Allah bai sa ni in zo in mai da mutane su zama min bayi har suna min sujada ba ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma na. كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون baiwa don Allah ya mai da mu annabawa ya dora mu ya girmama mu ya ba mu littafi maimakon mu ce da mutane a bautata mai shehu ce su bautata baiwa sujadan nan mu'az ba wa bane na Allah ne inda na bari wani yayi wani sujada da na bari mata ta yi mijinta sujada mu'az kaka kara min sujada sarki ya kai kai dana maka sujada yanzu ka ga maganan ga inda ta Idris yayi ranar Juma'a shi zama problem ko da dan Allah zan tambaye ku daidai ne ai masarki sujada daidai ne ai masarki sujada to barin ja muku duk sarautar da ba a fidda hakkin Allah ciki duk sarautar da aka dauki hakkin Allah ana ba wani sarki wallahi sarautar bai albarka wallahi wallahi wallahi domin sarautar nan naga sujjada ake musu kamar da ake ma Allah sujjada Allah ake mawa ya za ku dauki sujjada kuna ba bayan Allah wallahi nasiha nake yi in ba ku fidda sujjada cikin sarautar kunnan ba wallahi she bayan Allah sun wahar da sarautar ba ku ga kowane gwamna ya hau yanda ya ga dama yake da sarautan ba gwamna fa shi ya yadda ya ga dama yake da sarautan kano ba gani ba ai bai kamata a ce gwamnoni na abin da suka ga dama da sarautan kano ba domin sarautan kano ya fi karfin politics ko bai fi ba amma me yasa gwamnoni suka yi ne suke da karfi kan sarautan ya kamata ku fi da hakkin Allah Allah ya komo da karfin ku da daukakan ku wallahi duk wanda ya doki rawanin Allah ya dora ya doki hakkin Allah ya ba kanshi aka doki hakkin Allah aka ba shi ya yadda shi da kaskanci ne har ranar tashin kiyama ce sa ku yi nazari ku yi nazari yanzu kun ga an sake gwamna Kano ko sarautar ana shakka kar shi ma ya kawo sabon sarki ko dai ba ku jin wannan ku ba ku san mutum Najeriya ba wani E, eh, don Allah zan tambaye ku sarautar Kano da gwamnan Kano wanne ya fi karfi sarautan Kano da gwamnan Kano ai in mu duba cikin tafiyar Najeriya da wanne kamata yana da karfi zan tambaye ku kamar ashantiri jinga ashantiri jinga da minista da otufo wace karfi to amma kano ba haka ba ne. gwamna ya fi karfin sarki al'alin kuwa sarkin ya kamata gwamna na dobale na bashi kun san lafi dalili kuwa ni dan na ganin akwai wasu abubuwa da ake yi shi yasa Allah da karfi wallahi in kuka yi nazarin sarautar kuka fi fidda hakkin Allah da aka ba ku kuka ajiye kuka sanitize wallahi karfin ku ya komo Allah ya daukaka sarautan har a wayi gari presidentin Najeriya na shakkan sarautan Kano eh to ai nasiya muke mu kowa ai sau da yan ka muke nasiya ga ai wallahi kun ga inda ba da yan Tanzania ne da ba mu wazin ga ko dai ai da ba wani ba kwani wazi ku sai mu zauna muna ta muna ta fara'idul amal abinda fadailul amal kawai ko dai eh, amma mushrikai yasa muke ga wazi ka gane ai shirke sa muke wa'azi na shirka ne yi ma wani sujada wallahi haramun ne kuma bayan Allah wanda ya ce ko ba haramun bane ya zo mu yi mubahala ya zo mu yi mubahala kun san mubahala Allah ya tsire mu makaryaci sarauta a yi ma mutum sujada ma bayan Allah wallahi kuskure ne to ni nasiha nike domin sarautar namu duka ne muna girmama gidan sarauta Allah ya kiyaye su amma wallahi in akin Allah da aka baku kuka yaddanna in ba ku fite shi cikin tafiyar da ba karfin ku bai komowa kuma na san yanzu gidan suna fama ya za yi karfi ya dawo ko to ku wani bin kun da wannan Allah ya komo muku da karfin ku domin bai son ana maka sujada bai son ana mai sujada kai ma ana maka ai ko mu mutane akwai abin da ana muna ba su aima wani ko dai akwai abin da kai ana maka ba ka so aima wani ko dai eh da Allah kai yanzu haka matanka Eh, banda kan gadonka ka kana son ta kan wani gado a'a to aka sujjada banda Allah bai ma kowa ko ga karatu banda gadon ka kai da matan ka ta kan wani gado yayi to haka ko sujjada banda Allah bai ma kowa yadda baka sa maka kishi haka Allah bai sa mai kishiya wa ma tawfiqi illa billah sai ce alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa ilaihi unib na dogara gare shi tafsirin na tafasir wa tafsir yaqul wa ilayhi uni ranan tashi alkiyama gare shi za a koma da ni shi tun da shi gare shi za a koma gare da ni to banda wanda na dogara gare shi shewa she ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala mala umar jamuje ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم نعم أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط نعم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إيكم الله إن ربي رحيم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول نعم وإنا لنراك فينا ضعيفا نعم ولولا ربك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم ربي أعص عليكم <coughs> واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا في معكم رهيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا إيكم الله لا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين إيكو الله كأن لم يغنوا فيها نعم لمدين كما بعدت ثمود بارك الله فيك يا عمر أحسن الله إليك نعم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي النبي شعيب شايل ورا ما هاوشين شنا تiki suna jin haushi akwai sananin gaba maganganun sunan akwai haushi akwai gaba akwai kiyayya sai ce hey jama'a la yajrimannakum shiqaqi kada ku bari saba mini da sananin gaba da jin aushi na ya kai har Allah ya yi hushi da ku har ya kai ga an yusibakum mithlu ma asaba qauman nuh abinda ya shafi mutanen nuhu na Allah ya nusar da su da ruwa na'am aw qauma hud sa'annan da abinda ya shafi na mutanen annabi hudu na iska aw qauma salih aw qauma salih da ya shafi mutanen annabi salih wama qaumu lutin minkum bi ba'id ba lamarin suna da nisa kwarai wama qaumu lutin minkum bi ku da mutanen annabi lutu daga ma'an shayin sadum ba ku da nisa kan kuma bari jin haushi na ni haushi na da saba mini da sananin gaba domin ana wazin nan zaka ga wani ba ayoyin ba me wazin na ba haushi ahlus sunna na ba haushi wanga ce ce la yajri mannakum shikak ku sananin haushi da gaba da ganin cewa ni ban kai na kawo ba ban isa ba ai mushrikan zamanin ga da 'yan dalikunmu nan suna ganin wa masu musu wazi na ba su isa ba ko ba ka ba to shi ne yake ga musu kuma Ka ku ga cewa wai don ni yadda kuke gani na ba ku ba ni kuke so in zama abin da na zaman ba sananin gaba da saba mini da haushi ya kai ku saba mini har bayan kun soba mini ya jawo muku bala'i soba mani annabi shu'aibu yana jawo ma mutane bala'i ikon Allah soba ba ba annabi me yake yi i nan mun gane karatu me soba da ba annabi in ya gaya maka takiya ashe bala'i yake jawo ashe ba kan manzo Allah kurun bane kowane ba annabi in an soba bai me yake faruwa eh ubangiji Allah na gaya ma annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم يا منى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الذين قد يعلم الذين قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صعب هذا annabi na jawo bala'i yana kawo tashin hankali bai kawo zaman lafiya sai sa zangonninmu da zangonni ko ina je babu zaman lafiya Kusa sani ne sa? ba wanda ake saba mu a cikin zango ya kai sunan manzo Allah ba abin da ake raina kamar ahlus sunna ko ne har ma wai suna ganin mu bar batun sunnan nan don a zauna lafiya in kaga wani ya fara cewa yayi kungiya na batun zaman lafiya to da sunna yake eh ai kungiyoyin da kaga ce wallahi mun wani peace kaza muna so a yi peace community kaza peace abin kaza ba da kowa yake ba da ahlus ne yake yana faman ya za ya buge ahli sunna to abin da muke son ku gane ne soba da ba annabi bala'i yake jawowa shi annabi shu'aib yace la yajrimannakum shiqaqi la yajrimannakum shiqaqi la yajrimannakum la yaksibannakum la yadfa'annakum la yahmilannakum la yahmilannakum adu adawati kaku bari kiyayyana na soba ne da jin aushi na ya kai har Allah ya hushi da ku ashe in ka saba da ba Allah bai problem ne bari ba ku an example wani ke cin abinci da hannu hagu hannu hagu She dai bi sai sabaki She dai bi sai sabaki she manzo Allah ya ganshi. manzo Allah ce ya fulan ya kai wani qul bi yaminik ci da dama ka bar ci da hagu She ce banyawa da ya ce bai iya washe manzo Allah ya wuce manzo Allah ya ce ma mana'ahu illa al-kibr ba komi ya hana shi ba karya yake girman kan don ni na gaya mai ya bari ya yin na ya fi karfin ni in gaya mai shi yasa ya bari don ni na ce ya bari na ya fi karfi da ya ce bai iya kusa ne faru shi hannun ya shanye ko munan eh. saboda ba annabi barin kawo muku misali mu aje arnan gefe ranar yaki uhud da mazalla ce masu habai saba'in ko a hamsin ya ce ku saya nan na yi rinjayi ko ban yi rinjayi ba ni na kashe ko an kashe ni ku saya ka kuje ko ina da aka fara yakin she suka je ina suka je suka biyo manzo Allah suka fita kan tudu suka sauko fagen yaki wannan kurun sahabbai daidai saba'in suka mutu soba da ba annabe ya ce a yi ku kiya shi ke kawo bala'i yanzu shekaran jiya garin gyamu kwanaku an kawo sulhun aure na gauri na muka yi bayani na yi bayani malam da na ji maganan ai iyayenmu Allah saka muku da alkhairi kana ka ji wani maganan aure kai kanka ka san auren da bai yi bai sulhuntuwa da na ji irin maganganun na ji na man da na ji namijin kuma she na gane auren ba abin da zai yi ba ne kowa ya hau dokin ne naki har man na cewa mu ba kon muke so muna son ta kare abin da za ta yi ne kurunta ta komo gida ba mu son auren ta ce malam auren da za yi ma ba ina so ba ne shi na ce to ba damuwa ina ina fama ina magana ina fama ina magana she ban tambaya auren shekaran shi nawa ba she jiya she na ce da aka yi auren shekara nawa kenan ta ce malam wata bakwai kenan na ce shekara bakwai ta ce malam wata bakwai last two months akwai na wurin da aka yi wata bunya yana daga malam ta ce malam rigima wurin da ka san wata nawa kenan ta ce wata biyu kenan ka daura wurin kuma shin da ya kashe su ne kun sa da nisa auratayya mu bai albarka wurin daura auren mun je masallaci bid'a mu mazan da mu bid'a mun kare matan mu ko su je su ga wurin party she afto da ango afto da amarya a bude kirjinta wanda suka zo auren su ma su bude kirji maza su bude kirji mata su bude kirji ana buga wakan arna ana buga wakan asanti ana buga wakan arnan american ga ana shiga ana fita ana fitoci ana aikawa ta yaya Allah zai ma irin wanda aure albarka ni da kun da an yi auratayya in ka gani ya baka mamaki wallahi ka ce arna ba su yi kama da ba yanzu zan tambaye ki ba ki tambaye in da ki daura ma aiki aure ba ki tambaye ya kai daura aure na Fatima ai akwai ta mu bincika ya kai daura aure na Fatima ba su jiwo ba su ji ba su gani to shi yasa soba da manzon Allah shi ke kawo bala'i shi yasa da yi auren nan wata daya wata bakwai yanzu duba ba ga muku sake aure ba problem bane a ba problem bane wata ta yi biyar wata ta yi bakwai wata za ta na goma hmm. ba problem bane kuma gaskiya a takaice dai zamu warku gane a yi aure ba a dace ba a yi saki a yi aure ba a dace ba shi kanshi ba damuwa bane ka a ka a zargi wani da wannan jarabta ne Allah na iya kawo shi to amma yanda ya zama ruwan dare gama gari yanzu nan nan to malam she mun koma mu mazan muna bid'a wurin daura auren matan kuma shi a gamo yanzu da samari ahli sunna fa shi kaga za daura aure wai suna da wani abin ake cewa bachelor's night Samari mu na ahli sunna mu da su muna tafsiri muna komi shi su je su gamu a sa riga falare a sa rawani irin rawani nan ga ko ana abin a kawo cocktail ana sha suna fama su yi kama da yahudi da nasara la tattabi'unna sanada man kana qablakum zan tambaye ku american nan da jaman nan da england na ba Allah wuri ne ba Allah wurin ba kunya ba tsoron Allah matan sun fi da mayafinsu sun ajiye kowa ya fi da mayafinsa sun sa zinariya yana kan wuya ta yi makeup har ta yi na kirjinta makeup kun gane ko alhaji na shiga hajiya na fita suna gama jiki suna zuwa sura har wayansu ma matan rashin kunya suna gama jiki da maza suna fito ne suna haka a yanka mu alhaji za mu yi fada eh, eh, eh, yi sha yanka ko ba ka ke ba saba ma Allah ne ko ba saba ma Allah bane saba da sunnan manzala ne ko ba saba ba ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد نعم نعم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم lokacin da musiba ya sauko musiba bala'i tashin hankali muna tambaya ina ya fito Allah ya ce da manzo Allah ga mana wurin mu ya fito wurin mu ya fito duba auren sunna bai ba mu sha'awa yadda manzo Allah ba shi muke so ba kowa na son a yi mana shi irin na kumashi ana wa'azi ana karatu ana tafsiri ana karatu ana kiri ana rawa nan ga an yayi ayi rawa a tare titi ana kiri ana rawa muna kiran kanmu ahlus sunna shebuki ya tashi gidanmu a sa ma mata kaji inda bala'i ma ya zo har na malumman ahlus sunna wal jama'a da ya zo wurin aure an kawo amarya an mata shiri an bude kirjinta shi ma yarda speaker yana wa'azi tana saye ita da mijinta ai masu rawa ma sun fi ku albarka ko dai malamin sunna an shirya mata champagne gabanta ni ban sami da suke samu shi ayi ado da champagne aikin kauyanci shi ayi ado da shi ayi ado da shi shi kaga a aje champagne abinda bai taba ajewa gidan shi ba shi za a aje a yi shi a sassa flower a yi komi eh, wato ranar jin la ilaha illa wanda shine jin daɗi wani champagne ma bata taba sha ba shi daga shekara shi shekara an zana mai kwanon alcohol no alcohol kuma ku je ku bincika duk duk drinkin da ganga zana mai non alcohol akwai percentage of alcohol ciki aji ana sha eh, eh, eh, kamar cikin kamar an saka birori cikin daji sun ga kwadu ana ta yi ana ta yi ana ta yi na ko Allah ya wuce ba ruwansu da abin da ya dame su wallahi laifin da zaka boye kana yi yana da sauki da wanda zaka fito fito na fito duniya na kallon ka da Allah da na da wanda ka boye kana yi da na fito na fito wanne ke da ban tsoro na fito na fito baka kunya da sun yi sun kare da iyayen mun sun yi suka yi kuskuren ga duka baka ji ko yana boye ne amma wanga shi surkod shi kuma su ta bugawa yanzu su yi auren da shekara guda amma ana bugawa ta manta kaman duk lokacin da aka buga abin ana zana mata laifi she kai kuma da an zo an manna kan facebook an jiya kin kewo na fa she ba ta like to shine annabi shafi ke jiya da mutanensa ka ku yi wasa saba mini saba mini fa yana jawo layu irin bala'in da ya shafi mutane annabi wa nuhu ruwa ko kuma alkoma ne hudin iska alkoma sole sawa sawa aka yi mutane annabi salih daga kasa aw qauma lutin wa ma qaumu lutin minkum sai duk bala'in da kuka ga yana samu cikin rayuwar mu nan bid'o'i ne ashe saba ba ba annabi ba kwanciyar hankali ciki ko da akwai kwanciyar hankali ciki ma nan ga wai wai ni ban taba gari da soyayya yan tijaniya ba yan bid'a wai su suna son manzon Allah amma ba kiyam ba su yadda da gemu ba ba sai da guntun wando ba yanzu kai kana son manzo Allah amma babu da kake zagi shege mu gemu wai kawo muna guntun wando wai kawo muna wai shi ra son manzo Allah amma shi sunnan shi Ibrahim zai wani irin soyayya munafunci ke wai mu muna son manzo Allah amma muna son mu yi auren Yahudu muna son mu yi taron Yahudu su ma sai su zo masallaci ana son a kawo tsarin Yahudawa cikin masallaci eh wai wayewa kenan maimakon mu je mu duba administration manzo Allah da sahabbai mu yi cikin tafiyan addini a'a shi ana sa ka mana tafiyan cooperative cikin masallaci yayi ce sa Allah kiyaye shi ce wa ma qawmu lutin minkum bi baqi Allahu akbar malam Umar daga nan ja ayan da ke bayan mu je na'am واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه نعم إن إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا الله أكبر ولولا ربك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرأيتم أحس عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ذريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم في آه. عام آه. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء الله أكبر نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا إيكم الله وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين نعم كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد السماء الله أكبر Mala Umar Allah saka maka alƙayi da na so in ka shawara annabi Musa nan kuma akwai magana da yawa ko annabi Musa ba annabi ne da maganar shi na da yawa na ce maganar shi na da yawa wato waɗanda Allah ya jarabce shi da su suna da yawa ga Fir'auna ga Banu Isra'il da mun gama ko wurin zamu Eh, insha Allah inda Allah bai kashe mu ko eh mun iya ko mutu muna mutuwa kuma sha ci gaba da aiki Allahu akbar gobe zulhijja na da kwana nawa shi sa cikon kwana goma me za a yi shi sa sauran mu kwana goma za a yi layya annabi muhammad ya ce ana wa kafin yatimi ka hatai ni fil janna duk wanda ke kafala yake taimaka da rayuwar maraya ni da shi haka damu zauna gidan aljanna bayan la jama'a Allah muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi Abu Dahda an nemi wani alfarma a ba maraya aka nemi alfarma a ba maraya wani bawa Allah ya kasa bayowa Abu Dahda yayi kokari ya bayar ranan da ya mutu manzo Allah ce yanzu aka ina kallon Abu Dahda cikin gidan aljanna an kewaye shi da itatuwan dabino daidai 600 iya abu ran da ya mutu manzo Allah ya zai iska shi kwanci ko sai aikin da yayi itacen dabino guda kurin yayi fama manzo Allah ce wa zai bayar yayi fama ya karbo ba maraya shikenan kun ga sauran kwana goma ga ina rokon ku aikin da nake son ni da ku duka mu yi tun daga yau yau lahadin da har ga karatu malam Abdul Latif yayi karatu Sheikh kuma ya zai karatu ranar Laraba sannan mu zo kuma ranar Juma'a sannan ya zo ya kai ranar asabar ranar lahadi abin da nake rukunku ne bayan Allah ku da kanku kun san abin da muka saba yi nan muna da marayu fiye da 800 800 mun bar kara namban don muka kara namban ma wani abu daban ne abin da ake nema wanga lokacin karamin sallah riga ake sa musu wanda sai riga ya sa ga rigan 200 ga rigan 500 ake ake sa musu riga amma babban sallan ga abin da ake nema gare mu mu taimaka da wa'yan marayun mu rufa musu asiri iyayensu mu da su ke cikin masallacin ga akwai wani marayan ma yanzu na shekaran ga wancan shekara baban shi ya taimaka aka yi layya amma shekaran ga ya zama maraya shi ma za mai layya kai ma wata zai yi kan sabon shekara yaron ka za mai layya bai Allah rokonku da nake yi ne Allah da ya rufa muku asiri yara marayun ga iyayensu sun mutu sun bar su abinda muke nema gare ku shine dabbobin layya wanda zai iya sai akuya mu muna cin akuya mu maza muna ci kuma ana layya da shi mata dai ba ruwan ku da mu muna ci akuya rago shanu da rakuni wanga abin da ake layya da su ke amma abinda da muke da shi kasan gana shine tun daga sa tunkiya da karo ko akuya da bunsuru da bunsuru to bayan Allah wanda duka mun duba mun gano kudaden shi ragon shi san da kanshi sa guda ba wai irin wanda ga shi nan tana a shagari tana yi ko ga tana buba ba irin wanda ke so don tana yin nan na jin daga 100 daga 100 million shi 150 miliyon? mu ma namu tana yi amma ba irin tana yin gaba ne 50 <laughs> shi ne 5000 kenan ko in ka ba mu 5000 mun yamu sai sa guda eh mu zo mu daure na Koda ba samu da kowa ba naka 2000 cities mun sai rago 1000 Ghana city mun sai akuya wallahi marayun na dewa bayan marayu barin ga muku gaskiya mu da radi ba mu rufa rufa wallahi akwai wani maraya ya fi shi ma maraya ya fi shi samun abin da zai ci yana masallacin wani maraya ya fi shi samun abin da zai ci akwai wa'ansu ranar layya daru hadis suke layya ranar layya daru hadis suke layya akwai wani shekara ma da na yi wani bayani na ce mu wani kamar wallahi babban sallan gada ina so in je haji ya ce malam ya hankali kaka je kaji na ce lafiya ya ce malam layyan nan kace akwai problem to amma ba ni ba ne aikin Allah ne bayan aikin Allah ne kuma sa'annan aikin bayan Allah shesa Allahu akbar wanda Allah ya maka iko Allah ya baka dama ka iya ka sai muna rago guda ka iya ka sai sa guda sa guda shine 5000 5000 Ghana cedis in ka ba mu 500 dollars wallahi mun sai in ka ba mu 200 dollars mun sai rago in ka ba mu 100 mun sai akuya shesa bayan Allah ku taimaka fi sabilillah taimakon marayu duk wanda ke da wani bukata yana nema wurin Allah kana nema Allah maka wani abu in sa ne sai san a tara marayu 20 ko 30 a kwantar da san a yanka nama a ba su su ci su ji dadi ubangiji Allah kuma ya farranta maka rai ya biya maka bukata shi sabai Allah ku sa ku alciwo in baka iyawa wanda zai ba mu 100 wanda zai ba mu 1000 a gaggama 1000 fudu ko biyar sa guda kenan 1000 biyu rago thousand guda akuya iya gurgudu daidai misali sai sa bayan Allah kowane lokaci da aikin da muke yi sai sa cikin wanga lokaci aikin da ke gaba mu kenan ku kuma da kuke nan ga irin masu 20 Ghana series masu 100 Ghana series iya gwargwado daidai misali kowa ya taimaka fi sabilillah Allah ya saka muku da alkhairi ubangiji Allah ya biya Allah saka cikin mizani to amma da na so guda ya mutum kan mutashin ga wani ya ce malam na sai akuya wani ya ce na sai rago wani ko ya ce ni na sai sa ko mu yi kabbara ko kun san mu masu kabbara ne Allahu akbar ah, mu ka bayar mu yi kabbara wallahi Allahu akbar cikin ukun ga waje sai guda ukun ga ba mu ce san ko rago ko akuyar ba daga ka ce malam ni wanda za fara daurewa nasi kun san mun je idi akwai wanda muke daurewa ko sai mu yanka daga nan to da mu samu wanda za a yanka wurin shi naka ne za a yanka wurin sai babban rago malam a ajiye shi kai kanka kana kallo ka san wannan kudi na ne cikin abin da Allah ya bani ne na bayar za a yanka a ba marayu Allah ka biya min bukata na Allahu akbar to bai Allah sa hannu aljihu masu handa siri to ga wani ya bada Allahu akbar ga wani ya bada 100 gana siri fi sabilillah ku sa hannu aljihu ku taimaka fi sabilillah Allah saka muku da alkhairi ubangiji Allah ya biya ku wallahi ita bauyan Allah nan da kuka taimaka mata me tagwaye uku jiyan na nan shaida ta nan mun kare karatu she ta shigo kai kanka da ka ganta ka san uku ne eh uku ne kai Allahu akbar kai Allah ya gagara da na tambaye ta she ta ce eh ta haifi uku da ce uku nan nawa ne ta ce mema maza ne uku ta haifi farko ta haife su yanzu na muku magana ga shekaransu uku mazan suna nan suna gudu cikin sawaba shi na ce mata wanga kuma na san an duba shi ma nawa ke ciki ta ce uku na ce to da wa ke ciki ta ce dokta ya ce mata maza biyu na mace guda kai ka san Allah mai kyauta ya ba da uku nan nan ga kuma ya ba da uku maza biyu lillahi mulku samawati wal ardh يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما halittan sama da kasa Allah ce na wane ina halittan abin da na ga dama wurin haifuwa ina iya bar a dauki ciki mata mata mata mata yi kyautan mata wani ciki yi kyautan maza wani ciki yi kyautan maza da mata nan ya yayi kyautan maza maza nan da kuma me yayi kyautan maza da na mace kai Allah ka gagara ku kabara ma Allah ga maza uku ga maza biyu ga na mace guda Allah ce wani kuma in bari ta rayu har ta mutu ta zo kiyama ko bari su guda ba ta yi mijinta ma ya fi mijin mai uku nan karfi mm, ka gan shi ga maco ga komi amma matar shi ko bari ba ta yi ka wani kuma ka gan shi haka haka amma biyar uku hudu eh kai kuma ka yi ka ga danse amma shu ni ba ka yi to wa aikin wane ne Allah shi sa ta zo nan da aka bata ta ji dadi ga mutane bi sun kawo nasu ta ji dadi hankali ta kwanta tana tana murmushi to yanda ta yi dariya Allah ya sa ku dariya duniya da lahira duk wanda suka taimaka ko kuka ji dadi wurin taimako ko kuka ba da shawara duka Allah ya saka muku da alkhairi nace she na ce ukun wahe don ba ta jin hausa she ta ce imam wata kwai she na ce ya je nemo abin da za a ci ko ta ce eh ya je nemo abin da za a ci she sa yanzu zan tambaye ku daru hadis mijin ga kun rufa mai asiri ko ba kun rufa mai asiri ba to yanda kuka rufa ma gidan shi asiri gidajen ku duk Allah rufa muku asiri haka eh, amma da wasu yan iska ne za gudu ya barta a mu duka bai damin ba ya tafi mu mun duba maka haka zo ka karbi ka. eh Allah saka da alkhairi mun duba kuma na sunna eh kuma ko muka zo ka dobi abin ka doki ka don wani duban ba kyau <laughs> Allah kiyaye Allah kiyaye baya Allah sa albarka تسعى الله يمرأيوك البركة الله ساكا بك للخير اللهم أرنا الحق حق رزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل رزقنا اجتنابه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين اجعلنا للمتقين إماما اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم اغفر لعبدك الشيخ توفيق وارفع درجته في العليين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا